kowane sha ɗaya ga watan Fabrairu na kowane shekara a ƙasar Kamaru suna gudanar da bikin ranar matasa yau karo na hamsin kenan da ake gudanar da wannan bikin a faɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Shugaba biya ya yi wa matasa jawabi ta kafafen watsa labarai ana shugaban ƙasar ya ce. A l'occasion de la célébration de la fête nationale de la jeunesse ya yan uwa na maza da mata yan kasar jamhuriyar kamaru zan yi amfani da wannan dama na bikin ranar matasa a kasar mu karo na hamsin kuma duk wannan lamari Nous en célébrons la cinquantième édition, preuve de la constante attention la nation tout entière porte à la jeunesse. Kuma kun san duk wani lamarin kasar mu ya rataye ne kuce kam akan matasa kusan yanzu haka rabin karni kenan da muke gudanar da wannan bikin ina so in jinjina wa matasan mu wajen dogaro da kai da suka yi na ganin cewa kowa yana kokari wajen ganin kowa ya cimma burinsa na rayuwarsa dama na sha faɗa muku kar ku sake ku ce sai dai gwamnati ta yi muku komai kuma kuna iya samarwa kawunan ku aikin yi noma da ƙasa mai cike da arziki aiki na san da zaman ku za mu yi kokari matuƙa gaya domin ganin cewa mun cimma buri na sanya ƙasar mu akan turba domin gobe kowa zai alfahari da ita sannan kasancewar yanzu ƙasar mu muna kan manya-manyan ayyuka ne na gine-gine don muna so mu samu kyakkyawan sakamako kuma hakan zai sa mu yi alfahari da ƙasar mu gobe shugaba biya cikin jawabinsa ya sake jan hankalin matasa. Et l'agriculture. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont osé. C'est ce que je vous recommande depuis toujours. Ils ont su braver les insuffisances de notre pays Wajen mayar da hankulansu kan aikin noma ya ce domin shi ne yake da sauƙi kuma ake samun amfani a cikinsa ya ce wannan fanni na noma yana iya ƙara tattalin arzikin ƙasanmu kana matasan suna iya dogaro da kansu idan sun kama wannan fannin tun musamman ma suka koma kan ilimi na zamani mun da cewa matasan mu suna cewa wajen samun ilimi shugaba ya ce. d'un plan triennal spécial jeune, doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA. ya ba da gudunmowa ga baki daya wa matasan domin ci gaban harkokinsu na aikin noma da kuma noman zamani na miliyar da biyu na sefa kudin jamhuriyar kamaru kuma yace yanzu kun san muna fama da yaƙi da 'yan ta'addan boko haram a can arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru ya ce yana yaba wa matasan arewacin ƙasar wajen jajircewa da suka yi musamman ma wajen kare kan iyakokinmu su ma matasa zaratan sojojinmu muna jinjina musu wajen irin namijin kokari da suke yi na kare kasar mu da ma kare dukiyoyin mu shugaba biya ya yi matasa fatan alheri da ya musu murnan gudanar da bikin su cikin kwanciyar hankali da lumana ga hiran da muka yi da shugaban matasa na arewacin kasar ta jamhuriyar kamaru sunana musa useni kamar da ka faɗa ni ne shugaban matasa na arewacin kamaru wato wannan magana eh, akwai la'akari da yawa game da abin da ya faɗa gaskiya ne ƙasa ba ta samun samun ci gaba sai an yi harka na kamar noma da sauransu to amma inda shugaban kasa ya manta domin matasa su koma ƙauyuka wajen yin aiki ya kamata a tallafa musu da, da dama dewa alal misali a basu kamar kuɗi a basu taki na gona da sauransu abin da ba a yi ne kwata-kwata to shi yasa maganan da ya yi magana ne mai fa'ida amma a aikace akwai matsaloli da yawa saboda masu kula da harkar ayyukan ba su son ci gaban kasashen mu inda za a ɗauki kuɗin yadda ya faɗa a yi amfani da shi wajen kafa wato abubuwan da za su kama matasa ci gaba ina ganin cewa abu ne wanda ya dace to amma kowane shekara irin wannan alkawulan ana daukan su da dama wanda ba a cika su kuma menene yake kawo wayannan matsaloli saboda wayanda ake ba su ragaman tafiyar da wannan al'amari in ba su yi yanda ake faɗa yanda ake so misali ƙauyukar kamaru yau din nan gaba ɗaya matasa sun bashi sun zo cikin gari akwai ministry wanda yake kula da harkan samari me yayi wannan abin din bana insha Allah wala Allah shugaban shugaban kasan zai dage da yake ya so makama wayansu mutane a zalumai daga cikin su domin a samu a cimma buri game da abin da ake eh gaskiya ne matsalar security a kamar misali arewacin kamaru babu komai babu wani abin da aka kafa domin taimaka ma matasa a arewacin kamaru saboda me yasa saboda shugaban kasan garin yayi da wasu shugabanni na arewa waɗanda su ba su tsina na matasa komai ba shi yasa matsalan din na boko haram idan ya zo ya samu fili ne haka kawai ba wani aiki na musamman ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.